manuniya. Da lamu dai dagar dangar dakatar da sanata Abdul Ningi daga masar jan tare Najeriya na neman watsa ruwan zafi a cikin ramin kumarci. Ina kake da uh, ruling party kuna da rinjaye sannan ku dauki rinjayen ku ku ba wanda a za mu gyara da mu kira duka state coordinators namu da mambobin mu da mu rike national assembly na kwana 23 ita ma dai majalisar dokokin jihar Kaduna da ake mata kallon yar amshin shata ta dauki dumin da har sai da aka aza kiyar wani dan majalisar da ya zira zaren zargin zabga wani ha'inci in ba rene wai ba yara 200 da wani abu sai a ce mana ba san da suke ba da kafa suka taka daga inda sun ji har daji suka ce ba za a debi mu da ya kamata Ba mu abinci mu ci ba bamu ba ba ana nan kullum mu iya barci ba zai yiwu ba shi kuwa babban sakataren kungiyar jama'atul nasarar islam a Najeriya farfesa Khalid Abubakar Aliyu cewa ya maganin matsalolin Najeriya kawai a samu shugabanci mai kishi da adalci Allah madaukin sarki ya yi wa kasar mu arziki mai matukar yawan gaske amma kuma abin takaici shine irin wannan arziki ga kuma irin wannan matsanancin talauci da wannan matsanancin ne menene a'a rashin shugabanci ne na gari waɗannan ba so mun tau muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin kowa ya samu yanci. Shiri na farko cikin watan azumin Ramadan amma na ɗari da sittin da ɗaya cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin an tunkuɗe wa talaka takaici. Mai yiwa yunkurin tunkuɗe takaicin kuma da ɗan masajjantaren Najeriya sanata Abdul Ahmad Ningiya yunkurin yi ne ya jawo ya dinga ɗaga karancewa a gaskiya ya gano shirin shirga kuɗin da ake so a yi cimuci. Sai dai kuma sanata Minista Muhammad Sani Musa, jihar Naija ya ce rashin hujja akan zira zargin zumbuɗa kuɗaɗen kwashewa a kasafin kuɗin da shi sanata Abdul Lingibai da shi ne yasa aka dakatar da shi kada yi wa majalisar batanci. To a sani na dai mun yi fasin bajet ɗin triliyan 28 kuma cikin triliyan 28 capital ɗin ma da aka yi bai kai yadda ake ta yayyadawa ba. So a gaskiya a zan yi kira ga 'yan uwana 'yan majalisa musanyan da za mu yi magana saboda duk yadda muka jefa magana ma 'yan najeriya haka za su dauka jiya na ta bi gida ana cewa an bani kuɗi mai yawa muna da kuɗi da yawa duk kaga wannan ya kamata dukkan mu haɗa kai gabaki ɗaya wannan maganan ƙarya ce kenan cewa an ba da kuɗi har miliyan ɗari biyar a to ai zakin tambayi wanda ya faɗa don ni ban san da haka ba to aya zauren ya faɗa don kai dai wani mai tunani ya yi tunani mana kuma wannan matakai da aka ɗauka ba an ɗauka ba ne wai don ka fito daga nan sashen ko ka fito daga wannan jam'iyya mun duba ne akan za mu dawo mu martaban gidan nan da martabarta. kuma irin wannan na tabbata ba zai ƙara faruwa ba. akwai wata gyara kenan da za ku yi a matsayin ku na sanatoci daga shiyar arewa tunda abin ya shafi shugaban ku. Lalle za mu yi gyara sosai za mu yi gyara. Ina kake da uh, ruling party kuna da rinjaye sannan ku ɗauki rinjayen ku ku ba wanda a yan adawa mana a za mu yi gyara. Tuni ma dai kakakin wata majalisar matasan arewacin Najeriya ambasada Abdul Dan Bature ya baje bayanin bayyana hujjojin matasan arewa kan tunkarar majalisar dattijan da ya ce arewa kawai ake so a ga an yi wa wulakanci. In dai da a samu babban arewa kamar ciyaman na sanatocin arewa ya yi irin wannan allegation ba ɗauko wani mataki ba ba fito mu matasan arewa ko kuma mu 'yan najeriya an mana bayani akan wannan allegation din ba a ce an suspending din shi wannan abu ne wanda muna gani kamar renin wayo ne a bisa bayanan da ka yin nan me kuke so a yi na farko muna son su yi gaggawan janye wannan suspension da suka mishi na biyu kuma muna son wannan allegation din su mana bayani a kai wannan kuɗi triliyan uku da ɗigo bakwan nan su fito su mana bayani a kai shin haka ne ko ba haka ba na uku shi karan kanshi ne shi Gotu akwai wasu allocation da aka yi a ofis ɗin shi ya kamata ya fito ya mana cikakken bayani ba za mu bari a cima manyan mu mutunci ba kuma ba za mu bari mu a rena manyan mu ba gaskiya fi sabilillahi idan ba ku samu yadda kuke so ba akwai wani mataki da za ku ɗauka eh, akwai mataki da muke son mu ɗauka na lumana mun rubuta mashi ofis na shugaban majalisa na din Gotu akwai mun rubuta mishi wasiƙa in bai responding ba da mu kira duka state coordinators namu da mambobin mu da mu rike National Assembly na kwana 23 wanda ba mu bar National Assembly ba har sai sun saurare mu. dalamu dai ita ma majalisar dokokin jihar Kaduna ta ɗauki dumin da har sai da shugaban majalisar yasa aka kori ɗan majalisar da ya ce akwai kwanta kwantar da ya kamata a kwanto don daina wani kawaici. Da majalisar da aka kora daga zaman zauren majalisar Honorable Henry Mara ya ce ba yadda za a yi a ce ana tabkata annati amma majalisar ta koma kawai tana ta zuba tumasanci. Ba mu zo mu yi abin da wani yake so ba, ba mu zo mu faɗa abin da wani yake so ya ji ba, mu zo ne mu faɗa abin da ke faruwa a jiha da matakai da za a doka don a samu sauki. Yau a jihar Kaduna da Najeriya ran talaka a ƙauye ya zama kamar bai da amfani shi yasa ni bayani da na so a bamu dama mu yi da cewa faɗa nan da ake yi na kama yara na a tayi da su ba magana wai a kai sojoji jaji bane dajin nan yana da girma da yawa abin da ake bukata za a mora technology kwanaki ma irin ya ma duniya duka an siyo drone saboda Allah saboda nabi na drone idan muna da drone fasa mun sa wani soja shiga daji na wahala bana kamar misali abin da ya fara kuriga in ba reni waye ba yara ɗari biyu da wani abu sai a ce mana ba san da suke ba da kafa ba suka taka daga yadda sun je har daji suka ce so abin da mu muke so a faɗa shi an kai mu a jan nuna mana ina ne drone da ya suke in ba su nan ne sai mu tambaye su ina ne kuɗaɗen suke mutane jihar Kaduna suna so su ba za a dibi dukiyar mu da ya kamata ba mu abinci mu ci ba ba mu ba wai za a saya mana security surveillance equipment sai ba ana nan gullum ba mu iya barci ba zai yi ba so mu fa a ga kawo mana abubuwan mu da aka ci an saya mu gani ba da ba laifi bane ko ina ana bincike in ba gamsu ba to ina tunani kamar yadda abubuwa da ba a so a jikin sha sa ba mu dama mu ba za mu shiru ba maganar matsalar tsaron kuma ta sada masajjan tare Najeriya sanata Muhammad Adamu Aleri ya gaya wa duniya cewa tura fa ta kai bango saboda al'umma na cikin hali matsananci kullum da wuya a kwana biyu ba a kawo matsala ta tsaro a wani yanki ba kuma abin nan kullum karuwa yake yi ba wani magani ana kashe mutane ana ta gayyara su ana kone garuruwa ana an hana ma mutane su shiga gonakin su yi noma su yi aiki don a samu abincin da za a ci to mu abin ya dame mu shi ya samu ka ce report din nan gaba daya shugabannin mu su je da su wajen shugaban kasa su bashi lalle a aiwatar da waɗannan report din gaba ɗaya kuma idan mana gane idan an yi haka za a ciwo kan matsalar tsaro a Najeriya gaba ɗaya na farko dai inda ake neman ƙarin 'yan sanda muna sa ɗauki isasshen 'yan sanda inda ake buƙatar sojoji a ɗauki sojoji a basu aiki kuma a basu kayakin da su yi aiki ba kawai a ɗauke su haka nan kawai a kyale su ba kuma a kula da welfare ɗinsu idan muna gani idan an yi haka insha Allah za a samu shawo matsalar tsaro a Najeriya gaba daya. Shi kuwa babban sakataren kungiyar jama'at nasarar Islam a Najeriya Farfesa Khalid Abubakar Aliyu cewa yake maganin dukkanin matsalolin Najeriya kawai shine samun ingantaccen shugabanci. Babu shakka waɗannan abubuwa guda biyu suna ci mana to a ƙwariya talauci da kuma taɓarɓarewar tsaro. To ana cikin wannan ma ba san yadda za a yi da su ba sai kuma ga yunwa. To bala'in ya kai bala'i kenan. To haka dole ne a tashi kuma a san yadda aka yi. Allah madaukin sarki ya yi wa mu arziki mai matukar yawan gaske amma kuma abin takaici shine shauran mutanen duniya sun rasa gane cewa irin wannan arziki ga kuma irin wannan matsanancin talauci da wannan matsanancin yariwa menene a'a rashin shugabanci ne na gari kuma aka samu wannan ba sai an ɗauko wasu yan sanda a'a duk rashin tsaron nan zai tafi kana ganin kenan matsalar daga shugabanci ce gaba ɗaya a shugabanci ce mana kwarar da gaske kuma suna cewa a ƙara yawan jami'an tsaro to a ƙara yawan jami'an tsaro da yunwa kuma sai a yaya kuma da talauci sai a yaya ba ka ganin 'yan sandan jiha da sauran abubuwa da ake cewa a wasu sun samar da zarata na jiha da malam in an yi kasan kuɗi akan ilimi akan shi in an yi kasan kuɗi akan gyara hanya a ga hanya ta gyaru in an yi kasan kuɗi akan asibiti a ga magani komai duk an samu waɗannan babu komai shi an wuce wurin dan sanda ma sai dai komai koma ta bacci abin shi. iyaka batutuwan da za mu iya muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum aka kwana kuma aka ce gashi an tashi daga bacci domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da tara ne su yi sallamar cikin kujerun da dama da su ne ake musu fadanci kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shirya zo muku musamman dai mamud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi masu matukar muhimmanci. ni isa lawal kara da kan shirin gabatar ne nake cewa su kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya